ko irin ki kera ƙasa ya fi miki alheri ki kwakula idan kiyar ya fi miki alheri saminan abu na takwas mala ya ce daful umma maradun rauni na duk inda kaga wata al'umma tana da rauni to raunin kowace al'umma maradu inda dai ga al'umma na da rauni to raunin nata cuta ne rashin lafiya ne kun gane ko yanzu wannan irin rashin lafiya da musulmin duniya suke ciki ai ya inda ya kai me ya ja musu wannan rashin lafiya rauni da suke da shi daful umma maradun raunin al'umma cuta ce kun gane ko rauni cuta ne ko kun gane wannan magana sai ce a ruju caɓawar da mata suke yi na ado suna fita tsakanin unguwanni ana kallonsa ana sha'awa ado a arabi ɗaya ne daga cikin abubuwan da ke kawo wannan cutar wanda raunin al'umma ke kawo shi halama ba ku gane ba watan kunga duk inda ka ga al'ummar musulunci ta rauni to wannan raunin na cuta rashin lafiya ne kun ji wannan to me ke kawo rashin wannan cutar tabarruji ɗaya ne daga cikin abubuwan da ke kawo wannan cutar kun ji wannan duk gidan da kaga 'ya'yan gidan suna fita irin yadda suke so to wannan fitar a haka cuta ce me ya kawo cutar raunin iyayen yaran na tsayawa tsayin daka a kan ganin suna fita irin ta musulunci kun ji wannan to haka unguwanni haka layika an gane duk layin da mutanen layin suka yarda aka kawo musu 'yan iskan ɗaliban jami'a layin suka zo suna tabarrujanci har suka koya ma yaran layin to shi kenan cuta ta zo layin me ya jawo cutar raunin da suka yi na tsayawa tsayin daka su ga sun yadda da irin kawo waɗannan 'yan iska to layi kenan to haka magani duk garin da suka yadda irin waɗannan suka yaɗu to rauniyar cuta ta zo musu me ya jawo cutar kin tsayawa a yi magana daful umma maradu a tabarruju ya ce adu a radi tabarruji ɗaya ne daga abin da ke kawo wannan cutar saboda haka kowa ya gane jama'a idan yakka ka za ta fara shiga na iskanci tsaya tsayin daka in ko kai rauni to wannan cutar za ta zo kun gane wannan magana hmm, Allah kyauta hmm. mala ya ce wa kada zallar fitnatu tabarruj watan wannan fitina ta tabarruji watan ta kasance to illu bi ra'asiha tana ta miƙo kanta tana ta turo kai hinan ba da hinan zamani bayan zamani kun gane ko wannan fitina ta tabarruji har zamanin annabi ta kunno kai Allah ya ce ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa' in ittaqaytunna fala taqda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى كركوي فتا نتبرجي irin yanda mutanen can jahiliyar farko suke yi matan annabi kenan fa kaga wannan fitinar tabarujin kaga yadda ta kunno kai ko zamanin manzan Allah to babu wani zamani hinan ba da hinin sai kaga fitinar tabaruji ta kunno kai an gane to amma kuma kun wani abu duk sanda ta kunno kai sai an samu wasu musulmi sun tsaya tsayin daka ba su yadda ba sai harbu din ya zama sajal wani zubin a murkushe su waɗanda suke ganin ba su yarda ba wani zubin kuma su allah ya taimake su su mukurshe 'yan tabarruji yanzu ƙasar afghanistan kamun su mulla umar su karɓi ƙasar ta fi najeriya lalacewa tabarrujinta ya fi na najeriya ka je Legas ko cikin abuja nan unguwar ta 'yan iska to lalacewa afghanistan ya fi haka amma su mulla da suka tsaya matasa ne wanda mu ma yau matasa ne mutum shekarunmu nawa amma da yake su da gaske suke yi matasa ne da gaske suke yi kuma suka tsaya kuma gashi abin ya gyaru kama gun matasan kasar nan da yake ba da gaske ake yi ba ba ma fara tunanin ya za a canza wannan matsalar ba yanda dai fitina ce ta tabarruki to wallahi bari ku ji yanda muke son mu rayu haka su masu mulla suke so su rayu yanda muke son mu shiga aljanna haka suke son su shiga aljanna amma kun ga yanda suka tsaya suka yadda da irin rayuwar da suke ciki a yau kuma ma mutanenmu a yau sun ma fi su tunanin sun su samu aljanna amma dibiyan da suke rayuwa wannan ƙarya ne ƙarya ne bayan da za a yi allah ya ce am hasibtum an ta da kulul janna walamma ya tikun matsalul lazina khalomin kablikum ƙaryarku masatumul ba a sa'u والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا amanu متى نصر الله sun shiga wannan matsala asiban nasu an yi ko an yi kulu amanna wa hum la yaftununa ƙarya ne wala qarfa tannal lazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu sadaku wala ya'lamanna al-kadhibin ai matsaloli suna faruwa ne irin waɗannan ko a ƙasar Afghanistan dama dan Allah ya ɗaga ma duniya masu imanin gaskiya ne kuma ga sun tsaya a kai da masu imanin ƙarya to sun yi ridda an gane ko lokacin da amerika ta zo ta matsa duk duniya sai da ya kai ba inda ake shiga ta musulunci irin afghanistan duk duniya ba inda ake shari'a irin ta manzan allah da ake kwatantawa irin ta annabu ana kwatanta ta kama afghanistan da inda ka gama ce ka ga musulma da tura amerika suka zo suka shiga to kun san wani abu ai ja da baya da baya ga rago ba fa tsoro ba ne wala ya ƙara shiri ne wai yanzu ana ganin kamar sun ji tsoro ne to ya yanzu akwai ɓangaren ƙasar da ke hannunsu yanda suke so haka ake rayuwa irin ta addini kuma ba ture ƙare shi shiga wurin lokacin da turan amerika suka shiga suka jaye suka koma cikin duwatsu don ƙaro shiri da karfi a taho sai suka rinka umartan mata cewa dole su cire wannan nikaban dole su rinka yawo irin shekaru 27 da suka wuce 30 aka zuwa ka tara wata towai suwa kuke jin tsoro an kore su a yi don menene ce in mm, mm, mm, ya aka yi ta ce mulla ya aiko da sako an faɗi amirul muminina ya aiko da sako an faɗa cewa a sa ido duk wanda ya saba ma dokar Allah komin daren daɗewa za su dawo in sun dawo za su hukunta shi gwargwadon yadda shari'a ta ce sai suka ce a ya ke ba ki ga yanzu ina suke to an riga an kore su ba da za su dawo ta ce ku tsaya kun ga mulla in ya faɗi magana to haka take tun da ya ce za su dawo komin daren daɗewa to ina tabbata muku komin daren daɗewa za su dawo kuma yanda na san su tun da ya ce komin daren daɗewa in sun dawo sai sun hukunta wadda ta saba ma shari'a ni na san za su dawo komin daren daɗewa kuma in suka dawo sai dai in mutum bai saba ma shari'ar Allah ba sai sun hukunta shi to aka ake so jama'a matasa ne irin an gane ko innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard suka ce lan na du'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idan shatata an gane ko saboda haka ashe abin da ya yiwu ga wani irinka zai yiwu gare ka samari ne irin mu. haka ta yiwu a gare su ashe ƙarya ne mu ce mu ma ba za mu iya canza najeriya ba ban ga dalilin da wani zai yi tunanin wai ba za a iya tsayawa a canza najeriya ba ƙarya ne kai dai da'aful umma ne wannan raunin hubbu duniya wa kara maut Aljahalu Bilgaya shi ne ta kama mu to kaskanci barin da zai sauka a kanmu yana nan wulaƙanci kaɗan ma mutane suka gani to shi ne mala ya ce watan fitinan nan ta dabarji tuntuntuntuna ka take ta kunno kai zamani bayan zamani lokaci bayan lokaci khilal ahqabit tarihil islami wata a tsakankanin lokuta na tarihin musulunci kowane zamani sai an sami irin wannan matsalar walakin na sai dai ma kana ko illa fi halata dafil umma to sai dai kusan wani abu wannan matsalar tabarrujin ba ta samun yaɗuwa ko'ina sai in an shiga cikin halin rauni na al'umma in dai al'umma ta yi rauni to shi kenan tabarruji ya zo kun gada wannan wani hizamiha da kuma rushewa al'umma duk sanda ga al'umma musulunci ta rushe ta ruguji to shi kenan tabarruji zai zo to yanzu ina ginin al'umman musulunci a ina take kowa kama gaban shi zama yan murna an gane ko misalin zalika misalin wannan algazwul askari alkafir yakin duniyan nan da aka yi kafirin yakin duniyan nan da aka yi kun gane na daga cikin abin da ya jawo yaduwar tabarruji a duniya wa karbu misalin amamana misalin da ya fi kusa a gabanmu da za mu iya kawowa alhamlatul ko alfaransiya wannan mugun harin da ƙasar faransa ta kawo wa ƙasar misira mulkin mallaka da tewa misira kun ji wannan ko to sai yake cewa wa misalun akhar algazul fikiri yaƙar tunani da yahudu suka rinka wa musulmi minar dahil ta cikin gida alayadi a da'il ummatul muslima ta hannun makiya musulunci an gane ku min amsali ataturak ko ataturok kamar dai misalin ataturok wanda shine ya jagoranci wato ruguza kasar misira wa gairuhu da wani shi min sa'ir dawagid daga sauran azzaliman shugabanni minas sasati cikin shugabanni wani fakiri da masu tunani an gane ko lokaci ya yi kasir ya cika ba da haka bada mun karshe amma za ku ji wata magana gata wani tsari da suka yi gobe a ƙasar salonik za ku ji wani dabara da suka yi a ƙasar irin wannan dabarar da aka yi a nan abu wannan abin mtn din nan to allah ya tsari billahi lazi wannan ƙasa haka aka shirya za ku ji diramar da aka yi gobe da suka shirya wannan diramar yahudawa ne <clears throat> suka je suka kwaso 'yan mata na fitar hankali yahudawa da suka zo da su sai aka shirya za a yi wani fatin dare ka karanta za ka gani kamun a fati ne za a yi da daddare yan matan da aka kwaso sai ya zama duk da hijabansu zumbula zumbula kuma duk sai aka sa musu sunayen musulmi aisha hafsa safiya da sauransu amma kuma arna ne yahudawa ashe dabarar da aka shirya an tare 'ya'yan musulmi gaba ɗaya na garin 'yan mata da samari idan aka zo ana wannan wannan fatin to a can high table wannan katakon da ake hawa to duk waɗannan matan yahudu da hijabi da musulmi su ne za su fito ana ɗan dirama ana tamsiliya ana ɗan abubuwa to idan ana cikin yi ana cikin yi kawai sai wata ta ce kai ni wannan abin ya matsa mu sai ta cire hijabin ta duk sai ta ga kawai kun gane ana tafi ana ana jin daɗi to da suka shirya haka sai Allah ya faɗakar da gwamnatin ƙasar so ake a mai da 'ya'yan ƙasar 'yan iska to wallahi sai kun kula duk inda kaga an zo da irin wannan abin da da za a yi a biyu ko to wallahi shiri ne wai duk iskancin da ake a biyu bai isa ba akwai wani sabon iskanci ne da ake so a ƙara kawowa cikin a biyu ai shi sa Allah ji kan yaran MSS wallahi tallahi da sun yarda ko kun ga hannan wallahi fitina sai ta zo mana shekara uku da suka wuce da Obasanjo gayyato wannan sarauniyar kyau ɗin da watan azumi na rantsi da Allah salon iskancewar da 'ya'yan Najeriya suka yi ne bai musu ba har yanzu sai aka so a yi wannan abin don a ƙara fito da iskanci sosai sai Allah ya sa musulmi suka ce ba su yarda ba aka yi aka yi aka tsaya tsayin daka aka ce ba yarda ba to da yau Allah kaɗai san bala'in da ya zo ƙasan nan duk inda ka za zo a yi wannan irin taron taron iskancin ko wala shiri akwai abin da ke karkashin ƙasa gara ku mutu da ya faru gara mutum ya rasa admission da ya bari abin ya faru ba shi kenan ba kuwa ce sai ka maimaita shekara a maimaita saboda haka jama'ar musulmi sai a kiyaye nan kuma za a tsaya ranar asabar ba za a yi karatu ba saboda akwai riyada ramadaniya wanda ake fita duk shekara kuma ba wai duk shekara ne ake fita ba kowa ya sani duk wata ana fita